sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin tambaya da amsa daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Azima Bashir Aminu. Shirin tambaya da amsa bisa al'ada kan amsa tambayoyin da ku masu saurare kuka turo. Shirin a yau zai fara da tambayar da ta fito daga bakin Muhammad Lurwani Gidan Mari da ke neman tarihin dutsen Tanguma na 'yan kabilar Arawa a jamhuriyar niger. To don amsa wannan tambaya tambaya ta sane muka mika ta ga wakiliyar Libya Ado da ke birnin Yamai wadda kuma ta tuntuɓe Malam Abdullahi Maji babban jami'in da ke kula da kayakin tarihi a ƙasa da kuma abin da yake cewa. Tuguma dai al'ada ce ta arawa kuma sai in ce al'ada ce wadda take yankin dogon dushi kuma nan ne suke lugu to <clears throat> ita wannan al'ada abu ne tun tarihi tun azal ina ganin ara tana da muhimmanci gare su saboda dangance da wannan al'ada suka maganin waɗansu matsaloli kamar ina doka. idan aka yi wata sata idan aka wata maita idan aka yi wani abu da na asha ana dogara da wannan al'ada a zo da a bincika a ga yanda abin da ya wakana ko da an yi abin ne da kwanaki da daɗiya kenan ita wannan al'ada ana zuwa wajen mutanen da suke dogara gare ta a yi su bayani su kuma dangance da kamar tsarin da suka yi sai su aza tarkama tarkama wannan da duci ne ake yin ta idan aka aza wannan tarkama lokacin nan duk abin da suke so a bayyana sai a bayyana dama abu ne wanda ya zamanto kamar cikin tsari cikin tsarin su ne akwai wanda kamar wakilai waɗanda Allah sa su an keɓe su bisa wannan abu tare da bokayen da duka kula da wannan haraka to shine ake zuwa can tunguma don tunguma kin ranaku gare ta lokacin da ake zuwa ana waɗannan al'ada don ka shine sai in ci lalle ke ji a takaice abin da zan bada fara furga wannan tambaya ku taki ta farko mhm. da an ce dutsen na na tunguma in na gane yana iya ɗauki matsayin alkali a al'adance to menene muhimmancin shi a cikin al'adun arawa da abin da ya shayi a harkar shari'a ko kuma yanke hukunci. To, eh ina zato sai dai in komo baya tunda kamar yadda nace na ba da bayani bisa ga muhimmancin shi. Muhimmancin shi nace miki abu ne al'ada ce wadda mutanen wannan yanki suka dogara gare ta kai ma ba na ba ma yankin dogon dutse ba har wurare da dama idan wata matsala ta samu suna zuwa saboda idan kana da wani matsala wanda kake so a warware maka kana zuwa ka faɗi bayanin ka kuma a hauda ta wannan tarkama tunda abu ne wanda ya zamanto na al'ada na galgajiya. to a gargajiyance sai zamanto kaman duci ne kaman na shari'a ake cewa fiyar da jima don ka ne. wannan abun idan aka hauda shi dangance da yanda al'ada take lokacin nan za a samun bayani bisa ga amsar da ake so dangance da matsalar da ta kai mutu sai ai ta abin nan a bada bayani ga yanda abu in kamar yadda ni ce miki dazu kamar in wata matsala ce ta samu ko wata sata ko wata maita ko wani abu kamar wannan al'ada kin tana fassare kaka an kai wannan matsala shi wannan dutse yana aiki da aljannu ne ko ko mutane ke sarrafa shi to shi dai al'adance lalle lalle kamar yadda ni ce muke cikin al'ada ne al'ada su ce tun wadda suka yi can a lugu kenan akwai mutane musamman waɗanda ke kula da wannan abu wanda abin ya zamanto jiki gare su kenan su ne ga tahiyar da wannan harka al'ada saboda abin su ne na gado kenan abin gado aka ce kuma ba a yada shi don ka shi adali da suka tattalin shi suke kula da shi kuma suke rayuwa cikin wannan wannan yanayi lalle hakika ce ta gado ina nihi idan har dutse ne haka kawai dutse ne ai kowa na iya ɗaukar dutse ya gwada ya mishi shari'a kenan shi wannan dutsen wanda suke da shi muhimmancin shi yana aiki da aljannu ne ko kuwa haka kawai waɗanne irin al'adu suke gudanarwa kahin su aikata wannan shari'a da dutsen zai yi to lalle kamar da nace lalle al'ada nace miki akwai masu kula da abin masu kula da sha'anin wannan al'ada al'ada lalle kahin su shi akwai shirin da suka idan suka tahi ga yanda suka suka tsara abinsu duk da abin da ce muke kaman kaman kaman gona ne in za ka girbin in ba za ka harka gona kowa san da gashi hanya hawa hawa ga abin nan to haka ne su ma al'adance idan suka je wanga shi ga kula da abu kaza wanga shi ga kula da abu kaza wanga abu idan za a yin shi ga yanda ake fara shi saboda komai yana da nashi muhimmanci tunda ba gaba gadi ne ba aka zo a'a abin yana da tsari akwai waɗanda suka dace su ne ya kamata su kai da abin akwai kamar wakili wanda ya zama to shi ne ke jagoran kama wannan kamar eh, ita tungumakin tunda kamar wakili ne na ita sarauniya ita ta wakilta mishi wannan aiki dan ya da sunanta suka zuwa suna zartar da wannan abu akwai manya manyan bokaye waɗanda suka tiya tare da su kuma akwai masu ɗauka wannan kin. duci kun gani kamar yadda nace al'ada ce akwai yanda ake ɗauka shi tunda ba a ɗauka shi haka gaba gaɗe a aza a'a sai an yi wasu al'adu idan aka yi wannan al'adu kenan an yi kaman a yi ma duci sallama kuma an yi mishi abin da shike so lokacin nan ducin Allah da iko ne sai a samu dama a yi abin da aka ta niyya da shi tunda ko a ɗoka shi a sa shi cikin talla daga talla ne ake rataya kafin a sa shi ana ɗoka kamar so uku ana rudawa ana ɗoka so uku ana ruɗa daga na hudu ne daɗa idan ya abu ga daɗa lokacin nan ake aza in an aza lokacin nan ne daɗa kai da ku daga ɗauke da dutsen kamar kuna rataye da dutse daga wannan lokaci wannan eh, sai ku ji kamar ku ba mutane kuke ba kenan ko mine ne kuka shi ta yanayin yake da ku shi a dalilin abu ne na ce na al'ada wanda kowa bisa ga aiki ne wato gwani ne. to madalla da haka kuma shirin ya tsallaka ga tambaya ta gaba daga malam hadiri da magana a jamhuriyar niger wanda ke tambaya tarihin marigayi dan alhaji makaɗin dambe kuma tuni wakilin ibrahim malam Goji ya tuntuɓi Malam Muhammad Shehu Fante malamin Hausa a kwalejin kimiyya da fasaha ta garin Bauchi ga kuma abin da yake cewa. Ah, marigayi Muhammadu Dan Ana ce ya kasance mawaƙi ne, makaɗi ne, kenan ka ga tun da mai magana adabi to shi ya yi fice ta fuskar adabi saboda adabi ya shafi waƙa Marigayi Dan Ana ce dai ya fara waƙa ne tun yana karami. Ma'ana tun yana yaro ya gaji waƙa a wajen mahaifinsa Ana ce shi sunansa Muhammadu. kuma an haife shi a shekara a wajejen shekara alif ɗari tara da goma sha biyu kuma kaga ya rasu a shekara alif ɗari tara da tamanin da shida an haife shi ne a garin yar tsakuwa da ke karamar hukumar raɓa cikin jihar sokoto asalinsa dai shi ya fara ne da wakar noma yakan yi waka lokacin da damuna ta shigo sukan yi waka domin kokarin aiwatar da adabin nan da na gaya ma na baka sukan yi kirari su yabi mutane su ziga su domin su yi aiki daga karshe ne mai biya canza ya koma waka wa maza kowane irin dangantaka da a kwatanta shi dan anaci da mawakan wancan zamani. To a zamaninsa dai ya fice shi yasa ma aka maida shi makaɗi na maza. Makaɗi ne na maza kenan da yake ya maida hankali wa yi wa maza musamman ma 'yan dambe waka. So lokacin da mun damuna ta fice yakan bar gida shiga duniya nema to yakan yi waka nema maza kuma ya fice ya samu namiji guda ya rike shi yana masa waka wato shago. Duk wakar da ka ji dan ana ce yake yi to ya fi yi waka nema shago. Duk wani wani kuma da kaje a masa waka kamar su dan donawa an yi su ne domin su riba kawai na shago saboda yake suna buga dambe da su shago amma sa mawaki ne na noma shi yasa ma a gida can lokacin damina sukan haɗa gayya kasan abin da ake cewa gayya gayya ita ce taimako ne na kai da kai da bahaushe yake yi tun da can idan damina ta shigo kana da gonarka maimakon kai ka je ka sati ɗaya ko biyu ko wata uku kana noma gonar nan sai haɗa jama'a a yi gayya to shi kan je kiɗa ya yaba ya zuga mutane a yi aikin nan to daga nan in damina ta fice shi sai ya koma shiga duniya yana kiɗa wa 'yan dambe to ya fice sosai a kiɗan dambe yana daga cikin fitattun mawaka na maza amma dai wakokin da ya mafi yawa su ne na dambewa da shago mafi yawan wakokinsa. ya yi wa shago ne to wace irin gudumawa dan ana ce bayar a lokacin yana rayu da yake dai muna maganar adabi ka ya taimaka gaya wajen adana tarihi yau mun san cewa bahaushe yana da adabi ta fatar baka wanda zai yabo ya yi kirari ya yi zuga wa'azi nishadi da sauransu to dan ana ce a wakokinsa. ya yi fice wajen aiwatar da waɗannan abubuwa ya adana tarihi abubuwa da suka shafi yabo zuga habaici wayar da kai da sauransu kaga duk waɗannan mun sani a al'ada na bahaushe ko wani yanayi da za a yi ma kirare a zubga ka ko a yaba ka domin ka gudanar da abubuwa masu kyau ko ka yi aiki na kwarai misali a wajen gayya yakan yi kirare ma mutane masu kirare sa su aikin da za a yi shi cikin kwana ɗaya in ya ziga su sai ga an yi aikin na cikin mintoci ko awoyi sannan kuma ah, ko ba komai Ah, mun san cewa eh, ya yi fice a harka ta adana eh, abubuwa da suka shafi adabin waƙoƙi yawa shi yasa ma yanzu a makaranti ake nazarin waƙoƙinsa ga an yi nazarin sa. an sa ta ta fuskar ilimi an kalle ta kalli jigo me yake nufi menene yake isarwa wani sako yake isarwa wa jama'a saboda haka ya taimaka gaya sai sosai wajen haɓakar adabin hausa idan ka dubi waka daiwa shi shago yana zuga shago yana yaba shi mai kirari wanda har yake cewa idan da lahira ana azadambe da wala kirya ji kwal a gaba na ma'ana to da za a yi a ce ana ana dambe a lahira to da in za a buga da shago wala kere ma zai ji to kaga wannan magana ce amma abin da yake nufi nan yana zuga shago ne kenan cewa ba yadda za a yi aje filin dambe bai yi nasara ba saboda shi yasa ma yafi mai da hankali wani saboda shago bai taba bashi kunya ba kamar yadda yake faɗi shago bai taba bashi kunya ba duk inda suka fita wasan dambe shago yakan burge shi yakan buge duk wanda suka buga da shi wani abin mamaki shine mutane za su yi zaton cewa kawai shi dan anacin kamar wani wahayi aka masa nawa waka a'a duk wani mawaki da ka sani yakan samu lokaci da zai je zauna da yaransa su kalli me za su yi waka wa za su yi waka sai su yi dan nazarin waka su kwatanta wakar su kwaikwayi wakar kafin kafin su zo ga jama'a su yi ta to wannan ne zai ba su daman jeran ta tunani don ka dauki waka kawai haka garan batsai za ga tunanin wakar ba ta nan sakon da ake so a isar ba zai jerantu ba to shi Muhammadu dan ana ce Allah ya masa gafara a kafin ya je waka kan zauna da ƴaƴansa yaransa su yi tilawar wakar da za su yi wannan shi zai ba su dama su isar da sakon da suke so kaga dambe dai eh, sana'a ce ko kuma wata al'ada ce ta bahaushe kaga su sun nuna cewa e suna rike al'adar bahaushe saboda haka kaga shi dan anace ya yi rayuwarsa ya samu shekara saba'in a duniya kuma cikin wannan shekara saba'in da ya yi shekaru arba'in yana kiɗi da waka. wani irin kira za ka yi a matsayinka na masharhanci kuma wanda ka san. yanzu mawakanmu na zamani sun mai da hankali ne akan wani abin da baya da tasiri sosai akan al'adu sai ka ga an ji ana kwaikwayon al'adun laraba ko turawa ko intiya ko menene maimakon a tsaya kan ba. bahaushiyar al'ada saboda haka ina kira ga mawakanmu na zamani su yi kokari su mai da hankali wajen waƙoƙin da suka shafi al'adunsu don tunan ne za su iya adana tarihin al'adarsu za su iya ba da gudumowa a ta fuskar adabi don abu ne da ya shafi al'adarka kenan kuma ta fuskar waka na ana kamar yadda na gaya maka ta fuskar waka za a iya ma wa'azi za a iya yaba ka za a iya zagi za a iya habaici za a iya koma goma menene za a iya maka ta fuskar waka to me zai hana su mai da hankali wakokin da suke yi din nan su mai da hankali su yi shi ta kan al'ada kamar yadda tsoffin mawaka irin su alhaji muhammadu marigayi muhammadu dan anaci suka yi su kwaikwayi wakar kafin kafin su zo ga jama'a su yi ta to wannan ne zai ba su daman jeran ta tunani don ka ɗauki waka kawai haka garan batsai za ga tunanin wakar ba ta nan sakon da ake so a isar ba zai jerantu ba. to madalla idan muka tsallaka ga tambaya ta gaba da ta fito daga bakin husaini Abba ban na neman sanin yadda aka faro wasan el clasico da ke wakana tsakanin real madrid da barcelona kuma tuni mu muhammad sani abubakar ya tuntuɓi abdulrahman bin muhammad dan jari Abuja kuma masanin wasanni a birnin Abuja na Najeriya ga kuma amsar da ya bamu. Idan ka ji an ce El Clasico to babu tantama ana nufin wasa ne tsakanin kwallon kafa guda biyu wanda suke spain wato real madrid da barcelona wannan shine aka masa lakabi wa anytime za su yi wasa lakabin da ake wasan su shine el clasico shi kuma wannan el clasico in zaka bi diddigi kalma ce ta spanish a yaren mutanen spain kuma su ma idan za mu kawo shi mu hada shi da mu danganta shi da turanci shine za a ce classic classic kuma in za ka masa fassara da hausa shine abu mafi kyau to ga 'yan ma'abota kwallon kafa a spain el clasico shine wasan kwallon kafa mafi kayatarwa mafi girma shine aka masa lakabi el clasico tsakanin real madrid da barcelona to a tabbas da zan tambayi ya aka samo sunan amma bisa takaitaccen da bayanin da kai ya fayyace mai sunan yake nufi to ko za ka iya bayanin tun yaushe ake wannan shekaru nawa aka shafe ana wannan wasa tarihi ya nuna cewa a ƙasan spain daman ƙasan larduna larduna ne suka haɗu suka yi zamo spain to ita akwai kaman babban gefen da ya zo ya kafa spain wanda kamar dai inda zan iya baka misali kamar a ce najeriya da chadi in bangaren chadi bangaren najeriya ne kaga sauran nan lardin najeriya nan mun rinjaye su da faɗin ƙasa da yawan jama'a da yawan albarkatu to a spain haka yake mafi girman kasan yana gefe ɗaya ne inda real madrid take can gefe kuma akwai wani lardi da ake kira catalonia su ma kuma suna gadara da tarihinsu suna kishin tarihinsu saboda haka zamansu kaman wuta da auduga ne wani sa'i a siyasance tun a farko da can su mazauna babban lardin spain so suke kullum suna gallazawa suna so su kansu kullum su ne a saman mutanen da suka fito daga catalonia shine abin har ya fito zuwa ga wasanni a can baya gwamnatocin da suka shuɗe kamun wani janar din soja da ake kiransa general franco francisco ya zo mulki spain shi general franco francisco ya mulki spain wurin shekara goma sha biyar zuwa ashirin kamun ya rasu a alif da dari tara da saba'in da biyar a wannan lokacin a gwamnatocin ma suna nuna wa lardin babban spain pipita a kan lardin catalonia saboda haka da ya fito a hanyar wasanni ma sai wannan kishin ya shigo su 'yan catalonia ba sa son a ce wasu daga wancan lardin sun zo sun fi su haka su ma wannan na babban lardi ba sa son a ce 'yan kataloniya sun zo sun fi su saboda haka za a iya cewa an fara wasan el clasico kamar shekara 1920 kuma ana nan ana yi ƙarin bayani shine el clasico din an masa lakabi ne ga wasannin da ake bugawa wanda ake bugawa a spanish national league wato kungiya rukuni-rukuni na spain kamar a nigeria in za a bada misali ko kuma a ingila za a ce premiership na ingila a nigeria za a ce nigerian premier football league to amma ba waɗannan wasannin kaɗai ba ne akwai wasu wasanni da suka biyo baya kamar akwai kofin kalubale na sarkin spain a nan nigeria muna masa lakabi da challenge cup a da an caccanja masa suna yanzu dai a ingila kuma ana masa lakabi da fa cup da sauran wasanni na sada zumunta a jimilla dai in ana so a san su nawa suka kara yana da dama sosai a jimilla sun sittin su 267 su da junansu jimilla in za a duba jimilla su wane ne suka fi ah, galaba eh. su 'yan real madrid suna galaba suna gaba kiris a wasan la liga amma in aka ji millan eh, sauran wasanni wasannin eh, copa del rey wato kofin sarkin spain da wasu eh, european cup wanda dai dama ne za ta zo musu a gwama da su an yi wasannin daya bisa ɗaya kamar da na gaya maka ya fi 267 kuma in za a duba record a wasan la liga su real madrid suna gaba don sun ci wasanni kamar 93 hmm. su kuma barcelona sun ci 90 ratar ma ba yawa kenan dai ba yawa amma in aka gwama gaba daya hmm. su 'yan barcelona su ne ke kan gaba don sun ci wasanni 115 su kuma 'yan real madrid suna baya sun ci kamar 108 ganin cewa wasa ne da ke jan hankali kuma yake da tsohon tarihi wasa ne shi ma da za a ce baya ga na kishin ƙasa ko kuma kishin bangare wasa ne da za a ce shi ma 'yan wasan suna samun kuɗi a jiki ko kuma hanyar shigan kuɗi ta hanyoyi da dama? nesa ba kusa ba a sha'anin kwallon kafa a ba spain kaɗai ba har turai da wasu ƙasashen asia kamar china haka ai ba karamin abu ba ne ana samun ɗimbin kuɗi ganin cewa wasan kwallon kafa abu ne da ke ƙara haɗa kan al'umma zaka samu duk gabar da ke tsakanin mutane wasan kwallon kafa na haɗa su duk da yanayin ita wannan wasa na el clasico ɓangaren catalonia da ɓangaren spain wasan bai kawo tasiri na ƙarin haɗin kai ba duk da tsamar da ke tsakani a'a a bai kawo tasirin na karin haɗin kai ba don bambance-bambancen da yake tsakanin lardin catalonia da shi babban lardi na spain abu ne ya fito daga baya-baya-baya tarihi kuma a kwanakin nan eh, eh, 'yan watanni da suka wuce masu eh, bin hadin labaru da suke fito da kasan waje ai za su gane cewa lardin catalonia sun so su balle daga spain saboda haka kuma su 'yan wasan barcelona yawanci daga cikinsu sun nuna cewa suna tare da wannan eh, eh, aniya na catalonia su balle daga spain ai eh, mai horon wasansu su wanda ya suna sosai pep guardiola wanda yanzu shine mai horon da yan wasan manchester city masu kallon tv za su lura kot din da yake sawa yana zaune a fili akwai wani dan kyalle mai ruwan dorawa yana sawa ai wannan shine shaida nasu na cewa mu aniyan mu balle tana nan saboda haka wasa za a yi wasa amma da siyasa da komai da kuma ya gwamu amma sukan yi wasansu a tashi lafiya amma na ciki na ciki wakilanmu da kuka ji muryoyin sosai injiniyan mu Hassan Alhassan Silaja sunana Azima Bashir Aminu ku fatan kasancewa da ku a lokaci na gaba.